bikin na bana dai so yake duniya ta mayar da hankali kai yadda za a magance matsalar raguwar malamai a kuma samar da hanyoyin da za a rika yawan su a koyaushe bikin na bana ya zo ne a Nijar a daidai lokacin da har yanzu ba a biya wasu daga cikin malumma su ba malaman makarantu a Nijar na fama da fargaba ta rayuwarsu saboda matsatsin tattalin arziki da ke jefa malaman cikin mawuyacin hali inda albashin da ake biyan su ke karewa a cikin sati guda kungiyar malaman ta tabbatar da halin da malamai a Nijar ke ciki a wannan sashen da duniya ke cewa abin tausayawa ne. Traore Hamidu shugaban gamayyar ƙungiyoyin malamai a jihar Agadez. Lakwal akwai masauli da yawa. Shekarun bayan nan akwai ma inda wurin da aka kashe mushanni. Akwai wurin da aka uwa yara suna zuwa cikin lakwal su shiga lakwal suna ba mushanni kashi. Ka gani yanzu har yau biya bai zo ba. Har yanzu mushanni ba su kara biya ba. Wannan ma masala ne da yana da akwai shi amma biya wannan tabbat bai isa. Kama a ce jikka 70 zuwa jikka 80 a ba mushen. Nawa ne zai biya biya a gida nawa ne zai biya ruwa nawa ne zai raye da shi nawa ne wuta kenan babban matsala ne ga ma'aikaci rayuwar shi yanzu balle da ki misali wanda na sani kamar nan mushan lokal ka gani wannan hankalin shi tabbat ba zai sai a wurin karatun ba wanda bai bar abinci gida ba kana da matsala da mai haya to tabbat wannan hankalin ka ba zai sai a wurin aiki na yara na karatun wannan da rantar da aka yi ba a Nijar manyan matsalolin da ake fuskanta a bangaren koyarwa shine karancin malamai na dindindin musamman a makarantun firamare da ake kallo a matsayin tushe na ginin ilimin bil'adam Asman ya ba shine shugaban kungiyar malamai na 'yan kwantaragi cewa da FSS. Nijar muka ɗauka muna cikin ƙasashe waɗanda har yau addakwai abin da ake ce ma kwantara ma'ana mushani na 'yan kwantaragi. Yanzu wannan abun shine muke so a samu yadda za a yi a samu a zamana a tattauna a san yadda za a yi Nijar ya zamanto a ce kawai an ƙida da kwantara kwantara ta ƙare shi kenan wani lokaci in aka zo zaka gani mushe ne yake cikin wani hali na ha'ula bala'i wanda kamar bai samu ya yi abin da ya kamata ya kula da iyalan shi da ya kamata. To sai dai shugabannin ilimi su yaba da irin kokarin da malamai ke yi da ma da suke bayarwa wajen inganta ilimi a Nijar. Alkasim Halilu jami'in gwamnati. In a tsaya a diba ni ba a iya ma ɗaukan misali na kokarin yunkuri da karhin da mushanni suke sawa cikin tahiyar lakwal eh, mushen lakwal ko madamkin lakwal eh, allah dai zai saka musu eh, kaga yau ka sa hannunka ko da cikin awa guda ne ka ba yaro ilimi Allah ya taimake shi bayan shekara biyar ko shekara goma ya zan wani abu wanda kai halin ya hi kama to babban murna ce hukuma raya ilimi da kimiyya da al'adu ta majalisar ɗinkin duniya cewa da UNESCO ta ce samar da yanayin ilimi kyakkyawa da kuma tsarin karatu mai kyau shi ake so ya zama burin al'ummar duniya to sai dai kullum masu sharhi na aza laifin taɓarɓarewar ilimi kan hukumomi sai dai hukumomin na cewa suna iya ƙoƙarinsu domin inganta ilimi Hamid Mahmud murya Amurka daga Agadez jamhuriyar Nijar.